العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بياك وأنا الأمر مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أولنا لنا تا ثلاثة rana ta talata muna ɗauke da azumi na takwas a jerin azumin mukan watan azumin ramadana na wannan shekara ta 1442 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a yau kuma karatunmu zai fara daga ayata ayata 50 a cikin suratul namli to bismillah malik a'udhu billahi minash shaitanir rajim ومكروا مكرا ومكرنا مكرا ya ba mu labarin mutanen annabi salihu da yadda suka karke da annabi salihu annabi salihu ya zo ya ce musu ani abdullah yana faɗin wannan magana sai gari ya dare gida biyu waɗansu suka goyi bayan wannan da'awa tasa waɗansu kuma suke faɗa da ita wato masu rauni suka karɓa manyan gari kuma suke faɗa da wannan awa ta annabi salihu akan cewa abi Allah ya ce ya ƙaumi limatar sa'ajilu na bisayi a ti hasana laula ta sarfi runar turhamun a ƙarshe dai suka ce tsayyar na bika ya eh, tsayyar na bika ma'ana mun canfa ka tun da ka fara wannan da awa muke ganin abubuwa marasa daɗi kafin ka zo ka fara wannan muna zaune lami lafiya Allah ta'ala ya ce duk irin nan gurare da ake cewa an canfa annabawa an canfa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama an canfa annabi Musa an canfa waɗannan annabawa guda uku da Allah ya aika su gari guda Allah ya ce tsa'irukum ma'akum abin da ya jawo muku wannan halin da kuke cike yana tare da ku ko ka jawo kanku ne na Allah ta'ala ke cewa wa makaru makara su waɗannan ta sa’atu rahadin wato yan area boys din nan guda tara waɗanda suke yawo a hijir garin annabi salihu waɗannan sun hana gari zama lafiya su kadai ake fargaba a gare su ake jin tsoro yufsiduna fil ardi wala yuslihuna aikin su kawai barna a bayan ƙasa su ba sa gyara kowa yana tsoron su suka zo suka kulla cewa za su je su kashe annabi salihu su kashe dangin annabi salihu kuma da rana su zo a yi jana'iza tare da su in an zo ana binciken waye su ce wallahi ma ba sani ba ba mu ji ba ba mu gani ba ba mu zo gurin ba ma shahidina ma halika alihi wa inna la sadiquna kaji hadda rantsuwa wai su masu gaskiya ne to dai bayan sun yi wannan makirci sun yi kulle-kulle Allah dai bai ba su nasarar kashe annabi salihu ba bai ba su nasarar kashe dangin annabi salihu ba amma ya ba su nasarar kashe taguwar annabi salihu fa aqarun naqa to da suka yi wannan kulle-kulle shine Allah ke cewa wa makaro makara sun kulla makirci makirci sun yi mummunan shiri Allah ya ce wa makarna makaran mu ma sai muka yi musu kyakkyawan shiri shirin da ba su taba tsammata ba sun tsammaci ba a gansu ba sun tsammaci ba za a iya hukunta su ba sun tsammaci wato annabi salihu bai da gata ashe yana da gatan Allah Allah ya ce mun yi wannan tsare-tsare namu wahum la yash'uruna alhali su ba sa ji a jikinsu ana yin wani shiri da zai kai su ya baro ba sani ba Allah ya ce fa'u Allah ta'ala ya ce fanzur kai mai hankali duba da idanka duba da tunaninka ga kaifa kana aqibatu makarihim menene karshen wannan kulle-kulle nasu ɗan wa ina sha gaya mana abubuwa guda biyu Allah ne yace ce idan muka yi yace yayi mana garanti duk kulle-kulle da makirta makirtan makiya addini ba zai mana tasiri ba mu yi haƙuri mu ji tsoron Allah mu yi haƙuri mu ji tsoron Allah haƙuri kuma abinda malamai suka ce ana haƙuri ne akan abubuwa guda uku haƙurin da zai maka amfani a shari'a ka yi haƙuri ka ci gaba da bin Allah sallah a lokaci ka yi ka bi iyayenka ka ƙaunaci manzon Allah ka yi masa salati ka karanta alƙur'ani abin duk da Allah yake so ka yi ka daure ka ci gaba da yi karka kosa ka yi haƙuri ka ci gaba da yi ko da akwai wahala wajen yin inda kuɗi ake so kana da iko ka yi inda jiki ake so ana kana da iko ka yi in ma da menene wani alfarmaka ce za a amfana ta amfani addini karka gaji in an zo yau goma an dawo tun da kai ma in ka zo wajen Allah yau goma za ka dawo kuma watakila abin da ya baka abinda za ka gutsuro daga ciki ka bayar bai kai goman abinda ya baka a rannan ba to yadda bai gajiya ba karka gajiya dama shi baya gajiyawa Allah ta'ala ya ce kuma in kun yi haƙuri na farko kenan haƙuri na biyu ka yi haƙuri ka bar sabo ga ka a cikin ɗaki ka kulle ba kowa a ɗakin nan ba mai ganin ka sai Allah kana da damar da za ka ɗauko wayar ka yi ta kalle-kallen da Allah baya so ka yi haƙuri kakka yi saboda jin tsoron Allah karka manta da wato mutane guda bakwai waɗanda su kaɗai ne ƙarƙashin inuwar al'arshin Allah a ranar da babu wata inuwa banda wannan daga cikinsu akwai wato rajulun mutumin da yake ya keɓanta da mace kyakkyawa ‘yar tuwa na da wane ba mai ganin saban da Allah sai ya tuna Allah da ya tuna Allah sai tsoron Allah ya hana shi aikata mummunan aiki to wannan fa a zahiri da zahiri ne ba hoto ba ga matar gashi ba mai ganinsu suna iya komai su gama ya fito yana zaga nan ma wuce masallaci ba wanda ya ganshi. amma ya ƙi kaga annabi yusuf haka ya yi daga shi sai matar sarki kuma ta masa kuraren in bai biya mata bukata ba zai haɗu da matsala kuma ya haɗu da matsalar amma shi da kansa yake rabbi asjinu ahabbu ilayya mimma ni ilayhi wallahi daga abinda matan nan ke son aikata gara aje a kulle ni ban yi laifi ba kuma aka je aka kulle shin kuma bai yi laifin ba sai lokacin da Allah ya ga dama ya fito amma kalli da ya fito kalli irin sakayya da Allah ya masa kuma shi ma waɗannan abubuwan guda biyu so ya faɗa aka dalilin da yasa Allah ya masa wannan abin da ya masa haƙuri na biyu kenan ka yi haƙuri karka saba Allah haƙuri na uku haƙuri da ƙaddara duk yadda suke maka yau kyau yau ta yi maka kyau gobe kyau bi kyau wata rana sai ka haɗu da abin sai kai ka haƙuri in a dukiyarka ne a jarabe ka in a ka ne a jarabe ka in a lafiyarka ne a jarabe ka in a masoyanka ne a jarabe ka a da za ka iya haƙuri ko kuwa idan an ɗora maka asara ka ga yau ka sayo ka faɗi gobe an ce mota ta taho ta faɗi jibi an ce guri ka za gobara don da na sai a ganka a wajen 'yan duba sai a ce ya tabi can ƙasar waje da magaran wai a wai a can akwai wasu rantsatsun malamai eh, in dai suka ce da kai ka za shi kenan magana ta ƙare ai duk wanda zai ce da kai ga wani abu wanda in kai kawai dole ma Allah ya karba ƙarya yake Allah ba a masa dole za ka roƙa ka koma ka jira sai lokacin da aka baka ko masu mulkin duniya in ka je ka kai musu bukata kana son su yi maka ba zuwa za ka yi ka jira ba za ka ce lalle yau nake son a yi sai ma a ce an fasa ya za ka yi eh saboda haka ka yi haƙuri da ƙaddara in mace ce ke mijinki yana miki abubuwan da ba daɗi kila kina ganin yana fifita kishiyoyinki a kanki ba zuwa ake wajen yan tsubu ba ba wajen yan duba ake tafiya ba ba hada kai ake da bokaye ba a'a ko ma ki gaya wa Allah kukanki Allah share min hawaye ina da damuwa tsakanin da mijina Allah ka sa ya waiwayo ni Allah idan wani kuskure nake masa ban gane ba Allah ka gane da ni dan in daina sannan kuma a zahiri kina bakin kokarin ki ki yi duk abin da ya kamata mace ta yi mijinta amma ki tabo wajen yan duba ki tabo wajen kina zuwa can kin baro addinin ki a can kuma ba lalle bane bukatar ta biya to saboda haka sun yi kullu kullan su Allah ya ce fandur kaifa kana duk wannan kullu kullen da suka yi ne karshen sai Allah ya faɗa mana abubuwa guda uku sune karshen abin da suka yi da na farko ya ce an na dammar na hum na barko dai mun dammara su mun ragargaza su mun halaka su makirtin bai hana a halaka su ba shi kuma wanda aka yi makirtin don ya cuto gashi nan garau annabi salihu da jama'arsa da wanda suka yi iman da shi an na dammar hum waɗannan wato eh, area boys guda tara mun halaka su gaba daya ba su kadai ba wa qaumahum ajma'ina da ainihin mutanen su wanda suke da ra'ayi iri ɗaya da su gaba daya Allah ya ce mun halakar da su fatilka buyutuhum in kana sa na'am fatilka buyutuhum qawiyatan bima zalamu hmm. inna fi dhalika idan kana dan wani ɗarɗar Allah ce tilka buyutuhum ai wancan waɗancan gidaddajin su ne garin hijiru ka je ka gano ina sha gaya muku ni ga ne ba jiyau ba na je garin annabi salihu na gani da idona na ga garin wallahi duk abin da Allah ta'ala ya ba da labari cewa suna rarake dutse dutse baƙi fa ba irin dutsen da alaba dutse baki wanda sai an sa nakiya a fasa shi suke kwakwalewa su mai da shi gida a yi ɗakin taro ƙato shi dutsen da shi za a yi gurin zaman kowa kujerar da za a zauna da dutsen za a yi da a cikin ɗakin taro da shi za a yi zane ko rubuce-rubucen ƙofar tsoro tsoro irin na tarihi har yanzu in ka je garin har yau nan da nake magana wannan abin da nake faɗa in Allah ya kai ka idan ka zai gani ka ce daga madina a kai ka hijiru in ka je makka akan hanyar ka ta zuwa eh, abin nan ta buka. garin yana nan wannan rijiyar da tabuwar annabi salo ke shan ruwa tana nan kogon da ta fito yana nan kuma wadon wata jarabawa ta Allah manzan Allah ya ce haramun ne ka ci abin da ya bulo a garin haramun ne ka sha ruwan garin gagaru wallahi malam sai Allah ya hore musu wani irin ruwa mai kyau ko mai kishin ruwa kuma haramun ne ka sha Allah ya ba su wani irin dabino ula ula wallahi kana gani zaka ji yana gudana amma kuma manzo Allah ya ce karkaci kai ba wai tin ba hatta shiga garin taye la ta dukulu ala ha'ula ilmu'azzabina illa an ta kunu bakina kar ku shiga wannan garin kar wanda ya kuskura ya shiga wannan garin garin da ake wa mutanen garin azaba sai fadin za ka iya kuka in ka shiga in ka san idan ka beke kashe ba za ka iya zubar da hawaye to ka shiga in ba za ka iya zubar da hawaye ba ka tsaya a wajen ka shigo amma wallahi haka za ka je garin kaga 'yan iskan arna mace da ɗan wandanta iya ƙarshen abin na da ainihin sutura irin wadda suke sawa a can garinsu na arna turai haka za ka ganta ta zo suna ɗauke-ɗauken hoto su wa inan ba abin da ya dame su an san me yasa hukuma ta basu suke yin wannan ba amma dai shine abin da yake faruwa yana nan a cikin ƙasar saudiya ana cewa garin hijiru wato ainihin garin annabi isma'ila a sori annabi salihu yana nan Allah ta'ala ya ce tilka buyutuhum waɗannan gidaddajinsu ne khawiyatan ay khaliya ba kowa ta zama kufai bima zalamu saboda zalincin da suka yi saboda shirkan da suka yi saboda ainihin rena annabin Allah da suka yi saboda barna da suke iri daban-daban wannan ne ya jawo abin da ya faru ya faru Allah ta'ala ya ce inna fi zalika al-aya wannan shine abu na biyu wato bayan an dammara su Allah ya ce wannan dammara su din da barin waɗannan gidaddajin kai daga ganin waɗanda suka yi wannan a lokacin da babu na'ura babu nakiya babu wani na'ura wadda ake iya amfani da ita a rarake dutse kai ka san mutanen nan wato abin nuna duniya ne jarantakarsu a ce ga dutsen nan kuma ba guda ɗaya ba wani dutsen an je an same shi an mai da shi surar zaki an kankare shi an yi gashin gadon bayan zaki an yi fuskar zaki an yi bakin zaki da kafar zaki da farcen zaki da jelar zaki an mai da shi haka wani dutsen haka ake masa wani dutsen a mai da shi hoton wani babba a garin wanda ake ji da shi manya-manyan dutsuna sun kewaye su amma haka suka bi hitunar eh, min aljibali buyutan ko harihina kuna alfahari kuna masu iya lalace dutse da me suka yi Allahu a'lam amma dai galibin zato ba su da na'ura irin wadda ake da ita a yanzu Allah ce inna fi zalika la'aya kai wannan abin akwai aya akwai alama ta lalle ba wanda yafi karfin Allah akwai alama da ke nunawa a zahiri babu wanda Allah bai fi ƙarfinsa ba babu wanda Allah ba zai iya hukuntawa ba babu shi sai dai lokaci ne kawai amma ayoyin ta Allah ta'ala ce liƙaumin ya alamu daga mutanen da suke da ilimi mutanen da suka san Allah suka san yanda Allah yake tafiyar da al'amarinsa gurgudan ikonsu abu na uku alaramma Allah ya ce wa an jainan na amanu sai muka tseratar da waɗannan da suka yi imani sama wannan shi ne tsarin Allah idan ya zo falon ma ja amruna na jaina salihan falon ma ja amruna na jaina hudan na jaina shu'aiban wasu haka Allah ta'ala alaƙi idan zai saukar da azaba sai ya tsame wanda suka yi masa da'a sai ya halakar da wanda suka gangare masa haka nan ma Allah ya yi a nan Allah bai gaya mana da me ya dammara su ba a wani gurin Allah ce fa mu sayha tsawa Allah ta'ala ya ko ta dammara su ta halaka su suka zama ainihin wato sun rasa yadda za su yi wa an jainan na amanu wa kanu ya taƙuna wato a can ta hudu falon ma ja amurna na jaina salihan na amanu ma a bi rahmatin minna wa min yau yawmi iz Allah ce yayin da al'amarinmu na halakarwa ya zo na jaina salihan na amanu ma'ahu sai muka tsayar da annabi salihu da waɗanda suka yi imani tare da shi da me muka tsayar da su bi rahmatin minna da wata rahama ta musamman daga gare mu wa min khizi yawmi idhin muka tsayar da su daga wulakancin da zai faru a wannan rana Allah ya yi niyyar wulakanta mutanen garin nan inna inna rabbaka huwal qawiyyu lalle ubangijinka shine alqawiyyu kuma shi ne al'azizu mai ƙarfi kuma wanda ya buwaye wanda ya buwaye kowa wanda ya fi karfin kowa wa zallabe na zalamu sayha waɗanda suka yi zalunci kuma Allah ce sai tsawa ta kama su ba a ba hufi da yari nina suka waye gari a daddurkushe a kankanjame a bushe kuta kutattari a cikin je ka allam ya gano fiya kai ka ce ba a taɓa yin su ba jiya jiya nan suke tsewa yau kaman ba kowa a garin tun da yake kaman garin ba a taba halittar kowa ba Allah ya ce ala ku saurara kowa ya shiru ya saurara inna samuda kafir rabbahum lalle samuda sun kafirce ubangijin su ala bu'da li samud Allah ya ce tar ne santa daga ramar Allah ya tabbata ga ainihin wato yahuda saboda haka wannan at-tadmir din da Allah ta'ala ya ambata shine Allah ta'ala ya ce sai ce ta kama su da tsawa Allah ya halakar da su din Allah ya kiyashe mu na'am yanzu sai maganar annabi ludu annabi lutu Allah ya kara mata aminci wato ɗaya daga cikin annabawan Allah ne kuma ɗan ɗan uwan annabi ibrahim ne shi annabi ludu wato kaman baffa kaman kaman annabi ibrahim kaman baffansa ne annabi ibrahim baffansa ne kamar yadda ibn kafir yake cewa shi annabi ludu shine lut ibn haran ibn azar kun san baban annabi ibrahim shi ne azar to shi haran shi ma dan azar din ne kuma shi ne ya haifi annabi lodi watakila wani ya tambaya to wannan sabo maraktar jin da suna ma wannan mummunan sabo yaya kuma aka laɗa wa annabi wannan suna ludu ba wai a laɗa maka suna ba a ce ma ga na dan ludu ne daga nan ka daina ganin mutuncinsa za ka ji nan take Allah ya cire maka ƙaunarsa daga zuciyarka Allah ya jefa tsanarsa da ƙyamatarsa ba za ka so a ce ga ka gashi kuna zaune a inuwa ɗaya ba haka ne ko ba haka bane wanda duk aka ce yana wannan mummunar ɗabi'ar to amma kuma gashi sunan ɗaya daga cikin annabawan Allah ne ludu malamai suka ce ai abin da yasa ake kiransa haka wato asalin kalmar tana nufin wanda ya je ya ɗamfaru a gurin da ba garinsu ba shi annabi lodo sazum da aka tura shi je ya annabta a can ba garinsu ba ne bai da kowa a garin da ce ta kai shi garin kawai saboda lokacin da shi da ɗan uwansa wato baffansa annabi ibrahimu sun yi hijira sun baro garinsu saboda garin ya ki zaunuwa da iyayensu da yan uwansu da danginsu da makwautansu da abokan arziki kowa shirka yake su kuma ba sa san shirka suka hijira suka bar garin annabi ibrahimu ya tura shi don ya zauna a ƙarshe dai kuma yana garin sai Allah ya tabbatar da shi a matsayin annabi ya ci gaba da kiran mutanen garin zuwa ga addinin Allah to latsa bi kaza ai ilta saka ma'ana ya ya mannu da kaza asalin kaga shi gansa lutu me yasa ake ce masa saboda gurin da ake biyan bukata ba shine Allah ya tanada dan wannan harkar ba ba shi Allah ya tsara abiya biya bukatar sha'awa da shi ba lalacewa ce da gurɓacewa tarbiya ta jawo waɗansu kaga shi suka fi Wahuwa ibnu akhi ibrahim wa kana lutu qad amana ma ibrahim annabi lutu ya riga ya imani da annabi ibrahim kuma ya hijira zuwa ƙasar sham tare da annabi ibrahim sai Allah ta'ala ya aika ya zuwa ƙasar sadum ko sadum ko sadum ana sa za dadin wadansu zaka rubuta da da a kansa sadum sadum wadansu kuma sadum yana nan yanzu a bangaren kasar jordan yake amma abin da zai baka tsoro da mamaki har yau kana kusa-kusa da garin zaka ji wani irin masifaffen doyi wani irin doyi da baka taba jin irinsa ba saboda garin allah ta'ala ya dammara su to dan kwarin da ya dan yi faru sai ruwa yake taruwa to ruwan doyinsa ya wuce hankali don Allah ya kyamatantar da wanda ma ya gani a ce wannan me yasa wannan ruwan yake dori ta ai kaji kaji wanda suke kaza ne Allah ya halaka da su wai da annabi ludi ya bayyana a wannan zamanin ban san yadda zai babawan Allah a yau an waye gari har daura aure ake tsakanin namiji da mace daura aure sorry tsakanin namiji da namiji tsakanin mace da mace a daura aure an ce kwanan nan ma wani shugaban kasa da ya ci zaɓe daga cikin ministocin da za a nada wani ya riko hannun matarsa mai gemu ai zo da ita gudun bikin katon banza wai matarsa ne kuma bai bauye ba ya taho da shi gudun da za a rantsar da shi ga ga matarsa wani ya zubin Allah ka ciyayi wato irin wannan masifa wanda duk Allah ya kiyaye kawai ka gode wa Allah domin batan basirar ya wuce hankali kuma yadda kake ganin su batan basira ne ya jefa su su kuma da baka yi suna ganin kai ma basira ka tabata baka san daɗi ba Allah ya kiyaye mu da wannan daɗi wa hajara ma ila sham wato ila ardi sham ya je wannan wa ma haula hamin qura yad'uhum ila ibadatillahi wahdahu ya je yana kiran su zuwa ga bautar Allah shi kadai wayanahum amma yartakibunahu min alma'asim wal wal maharim wal fawaid yana hana su mummunan ayyukan da suke aikatawa na haramci da kuma alfasha wanda suka kirkiro kansu dona an yasbiqahum ilaiha ahadun min bani adam irin barna da alfashar da ba a taba samu abin nan ba domin mai luwadi zai ga hatta dabba jaki ya fi shi hankali don allah kun taba ganin jaki yana bin dan uwansa jaki jaki kun taba ganinsa yana bin dan uwansa jaki yana biyan bukata ta sha'awa daga dan uwansa jaki kaga jaki ma ya fi wa'in hankali jaki ya fi wannan hankali allah ya kiyaye mu to wannan mummunan aiki malamai sun yi ta bayani menene hukuncin a shari'a me ya hukuncin wanda ya aikata wannan aiki menene hukuncinsa to malamai sun yi ta maganganu waɗansu kamar irin su malik ibn anas suka ce to duk wanda aka kama yana luwaɗi hukuncinsa babu ruwanmu da ya taɓa aure ko bai taɓa aure ba ba kamar zina ba kaga in zina ce wanda ya taɓa aure ko da a lokacin da ya yi wannan zinar ya zama bazawari ma'ana sun rabu da mata ko ta mutu ko ta rabu da mijinta ko ya mutu inda ta taba yin aure ko ya taba yin aure sune ake jefewa har mutuwa idan bai taba aure ba a yi masa bulala ɗari haka ne ko to alwadi ba haka ne suka rawaito hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce faqatulul fa'ila wal mafa'ula da wanda yayi luwadi da wanda aka yi luwaɗi da shi da aka ce da aka je su wannan shine ra'ayin da suka ce na imam malik kuma ɗaya daga cikin abinda imam shafi'i ya tafi da shi kuma ɗaya ne daga cikin ruwayar da imam ahmad ya tafi a kanta sannan kuma wato sahabbai sun ainihin kusan haɗu akan wannan magana a kashe wanda ya da wanda aka yi da shi sai dai yaya za a yi kisa sun yi ittifaƙi wanda ya yi luwaɗi hukuncinsa kisa wanda aka yi luwaɗi da shi ma hukuncinsa a kashe shi to wajen yadda za a yi kisan waɗansu suka ce kawai a ɗauki takobi a sare masa wuya wasu ka ce a dutse za a samu a yi ta jimansa har ya mutu waɗansu ka ce a ƙona shi da wuta kawai a babbake shi ya mutu waɗansu ka ce a samu wani dutse wani hawa kamar irin bayanan nan mai hawa ɗari sai a wurgo shi kuma kafin ya zo ƙasa a dinga jifansa da dutse haka Allah ya musa aiko eh da Allah ya sama da su suka tawo kuma aka Allah ya sa aka wa amdarna alaihim hijaratan ko min sijil aka ta jifansa da ruwatsi to suka ce yanda Allah ya dinnan ayi musu aje a kai su wani guri mai tsawo mai tsawo da yawa sai a wurgo su kuma kafin su zo ai ta jifansu har su mutu sun da ya iti baki a kashe abinda suka manci yaya za a yi kisan kuma meye dalilin da suka ce a yi wannan suka ce annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala man tumuhu? duk wanda kuka samu ya amalu amala qaumi lutin yana aikata irin aikin mutanen annabi lutu faqtulul fa'ila wal maf'ula qala ibn hajar ibn hajar al-asqalani yace rijaluhu muwassaquna wato wanda suka rawaito wannan hadisin wato ainihin gaba ɗayansu yardaddun mutane ne an aminta da su an ɗola su a cikin sikeli sun sha sai ce illa an na fihi ihtilafan sai dai an samu saɓani yaya za a yi kisan yaya za a yi kisan waɗansu suka ce da takobi wasu suka ce a jefe wasu suka ce a hausa abin nan to in a yanzu ne ma za a ce a harbe da bindiga muhimmin abu dai a kashe su to akwai maganganu da yawa amma dai wannan ita ce mai dan dama-dama daga cikin maganganun da malamai suka yi akan hukunce-hukuncen wanda ya aikata wannan mummunan aiki akwai aya da suke cewa wallabi ne a tiyani abin nan ko ba a zo kuma wallazani a tiyani minku ba a kuma to suka ce iza'in shi ne ainihin wato kashewa ko kuma a ta zagin su a rika dukansu da takalmi duka wanda zai gudu an wulakanta su ko bulala ma ba za a saba wajen dukansu to wannan shi ne kaɗan daga bayanin hukuncin da aka ce su kuma a wannan ba a la'akari da wato wannan mai aure ne wannan mara aure ne hukunci ɗaya ne kawai in dukansu da su aure ba a kashe su in ɗaya ya yi aure ɗaya mai aure ba a kashe su wasu ka ce a hukunci na biyu suka ce a ɗauke su kamar sun yi zina wato sun yi zina kamar yadda ainihin wato hadisi ya zo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wato masu yin luwaɗi kamar mazinata ne guda biyu saboda wannan kalma da suka gina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ce to shi gidan in mazinata ne to a sai a ɗauko hukuncin zina a yi musu to in ma an kace mazinata kuma a ɗabbaka hukuncin zina a kansu wanda bai taba aure ba in ya zina za a kashe shi me aka ce a yi masa guda nawa guda ɗari bulala aka ce guda ɗari a harkar lulu ba magana bulala suka ce eh ba maganar bulala amma gallaza hukuncin aka yi a kansa galla wato an zafafa hukuncin ne saboda abin da ya yi sa ya yi muni Allah ya kyashe mu to wannan dai su ne abinda malamai suka yi hukunci suka yi suka faɗa dangane da hukuncin wato wanda ya aikata wannan mummunan aiki ba shine na farko dai sun ce a kashe shi waɗansu kuma suka ce hukuncin su ɗaya da mai zina wato a jefe shi yanda ake jefe wanda ya zina sun ka kawo ainihin wato hadisai akan wannan waɗansu daga cikin hadisan malamai sun eh, yi magana da su idza atat almar'atu almar'ata fa huma zaniyani idan mace ta nemi mace yar uwarta to suna mazinata guda biyu hukunci na uku wanda malamai da suka hada waɗannan suka ce to mafi karanci a bar wannan a kwakwalwar alkali a kwakwalwar shugaba shi ya duba ya ga me za a yi ya tsauratar da waɗanda ya hukunta waɗannan kuma ya tsoratar da wanda ma da yi ba ita in ma zai yi din ya canja shawara a samu wani hukunci na ta'aziri mai karfi a yi masa wanda duk wanda ya ga hukuncin da aka yi masa in ma ya yi niyyar zai yi zai fasa wallahu alam Allah ta'ala ce waludan idan qala eh idan qala liqaumihi ka ambata musu labarin annabi lud idh qala liqaumihi yayin da ya faɗa ga mutanansa yace ata'tunal fahishata yanzu ku da zuwa zake ma irin wannan mummunan aiki duk abin da aka ce masu alfasha wato ana nufin abin da aikin muninsa ya kai muni ata'tunal fahishata wa antum tubsiruna kwarin da zake ma wannan mummunan aiki ido na ganin ido kuna kallo kun san cewa ga abin da kuke yi a innakum a innakum la ta ar Allah ya ce a innakum yanzu ko in ji annabi lodu yanzu ko ta'atuna rijala kwarin ga zakewa maza ku ce da maza za ku biya bukatar ku ta sha'awa shahawatan ku rika zakewa maza saboda wasa da sha'awa min dunin nisa wato ku bar mata Allah ya rakaba wa dan adam sha'awa kuma ya faɗa da kansa ya ce zayyana linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min zahabi wal fidda wal khayl al musawwama wal an'ami wal harf Allah ya ce an kawata wa dan adam san waɗannan abubuwa an kawata masa sha'awar san mata sha'awar san kudi, sha'awar san ƴaƴa maza sha'awar san karin dukiya sha'awar san manya-manyan gonaki Allah ya cusa samu ɗan adam san irin waɗannan abubuwa amma babu inda Allah ta'ala ya ce an cusa wa ɗan adam sha'awar namiji ɗan uwansa ko sha'awar mace ‘yar uwarta bal'antun ƙaumin ta jihaduna kai ku dai mutane ne da kuke aikata aikin jahilci wani gurin ya ce bal'antun ƙaumin masarifuna kuna wuta gona da iri

babu wani abin da ya zama na shi ne amsa shi ne response da ainihin mutanen annabi lutu suka ba shi ansa da shi sakamakon wannan wa'azin da ya masa illa an ƙalu sai suka ce akhriju ala lutin min qaryatikum ku kori mabiya annabi lutu daga garinku da shi annabi ludun da mutanensu da a su shine kake ganin a yanzu ma irin masu ɗabi'a irin wata suna cewa duk ƙasar da ta ce ba ta yadda za a yi auren jinsi ba to za su samu ta takunkuman tattalin arziki za su rage ƙarfin hudda da suke da ita ko ma su daina hudda da ita ka ji ba kuma su ne masu cewa ba 'yancin ɗan adam 'yancin ɗan adam to 'yancin ɗan adam ai ba kawai ina ake barin ɗan adam ya amfani da 'yancinsa ya abin da ya ga dama ba ko ba haka ba yanzu da Allah mutum ne kawai yake saboda yana da yanci yayi abin da ya ga dama sai ya same ka ya dalla maka mari me yasa kamar ya ce saboda yanci na ne kawai ina son in yanci na karkara ma a lokacin dalai sai ya sake in kana azumi bari sai ka sha ruwa ka karfi ya sakankance sai ka shammace shi sai ka kifa masa tafi ya ga wuta-wuta yaya kama ne ce yanci na irama waje za a sayyatin sayyatin mizulha kaga zai ga cewa don mai kamare shi to shi don mai mare ka ba ko ina ne za a bar yancin dan adam yanzu mutane idan suna son su yi amfani da yancinsu kawai sai su ɗauki wuta su je su banka a kantinan mutane in an magana sai yancin suke amfani da shi suna da yanci za a bari mutane su yanci a nan to barin mutum ya saba wa Allah ya ma halatta haram ya fi a kunna wa gari gobara irin bala'in da Allah zai saukar in ana halatta haram a gari ni ban fidda ran wannan bala'in da Allah ya saukar wato wannan irin munanan abubuwan da suke karfi ya sa Allah ya aiko wannan musibar ta corona ake ta fama da ita da sauran musibobi ga sunan suka ce akhriju ala lutin min qaryatikum ku fitar da wato mabiya annabi ludu daga garinku me yasa me laifin su menene abin da suka aikata wanda ya jawo a kore su innahum lalle su unasan mutane ne ya tada haruna suna tsarkaka dan me za su tsarkaka daga laifi me yasa za su ringa kyamar luwadi me yasa za su ringa kyamar shirka me yasa za su ringa kyamar saban Allah subhanahu wataala wai su su ne tsarkaka ko su ne ainihin wato masu min Allah to a kore su shi ne a yanzu ba za a ce a kore ku ba sai a ce za a samu ku tafin kuma tattalin arziki in ba ku yadda da auren jinsi ba to da Allah ta'ala ya ga tura ta kai bango sai ya ce me sai ya Allah ya ce fa an jainahu sai muka tsayaratar da annabi ludu wa ahlahu da ƴaƴan annabi ludu amma da aka ce ahalinsa ya hada har matarsa shi yasa Allah ya toga ce matar ce illa a cikin dangin nasa ƴaƴansa gaba ɗaya da shi da sauran mabiyansa Allah ya tsayaratar da su amma ita matarsa sai Allah ya ce illa mar'atahu wato Allah ta'ala sai ce ban da matarsa me yasa na hamil gabirina Allah ce mun kaddara ita tana cikin waɗanda za a bari a garin sa halaka ai muna tarike na ko min almatruki na waɗanda za a bar su a garin anan Allah ta'ala bai gaya mana yadda aka halakar da su ba kun san lokacin da bakin nan suka zo wajen annabi ibrahim mala'iku sun zo a surar samari kyawawa haka ne ko annabi ibrahimu mai karamci ne da ka zo gidansa a matsayin bako allah allah yake ya ga yayi abin da zai faranta maka ba ruwansa da ya sanka ko bai sanka ba saboda haka waɗannan baki suka zo ga alamar mutanen kirki ne na bisa an ja'a bi ijilin haniz ya zo da ɗan malaƙi gasashe ga yaji ko ba yaji dandana an bankare shi an gasa shi an kawo ya aje mu amma falon mara a aidiyar mulata silu ilai na kiran ya zo ya aje musu amma sai ya ga babu wanda hannunsa ke kaiwa kan wannan abin ba wanda ya tira ya ce dan mala'iku ba sa cin irin abincin nan ba ma sa cin abinci ba auja zamin ba sai dan tsoro ya dan shige shi ya baki kun zo na kawo muku abinci na alfarma amma kun barni da abinci na kun ce har lokacin da suka ga damuwa ta dan mamaye shi suka ce karka damu mu manzanni ne an aika mu za mu je garin annabi lobe. saboda haka za mu je mu halakar da mutanen garin amma shi zai tsira da suka je garin annabi lodo kun ga lokacin nan ba waya ballantana annabi ibrahimu ya gaya wa annabi lodo cewa za ka yi baki amma kaji kaji kaji yadda muka yi su suka je annabi lodo bai san sun biyo ta wajen abin na annabi ibrahimu ba daga ganin su samari kyawawa inda ka san a yanzu ka ɗauko buhun kuɗi buhu an gan shi kuɗi ne a makare ka zo ka ce a bakin titi za ka raba sadaka ya za a yi inda ba irin su alaran ma ba su ne ba ruwansu da wannan guri eh kaga wannan sadakan ma sai mai karfi da zai same ta to haka aka yi wa gidan annabi lulu ai wasu shawa ita ko mata annabi lulu za mata da wata al'ada da an yi baki sai ta kunna wuta to su mutanen gari da sun ga hayaki yana tashi to akwai harka a gidan ta kunna hayaki aka zo aka zagaye a gida sai ya fito da baki a yi luwaɗi da su ya ce wala su kuzo ne fiye zafi ya taƙon laha wala su kuzo ne fiye zafi don Allah ku ji tsoron Allah kar ku kunyata ni kar ku baƙanta mu kar ku tozarta ni a gaban na. alaysa minkum rajulun rashid da ya gaba mai sauraron sai jinin Allah ko mutum daya ko mutum daya mai dan nutsuwa ba zan samu mai magana da shi ba ku bani ko da mutum daya ne hatta kai annabi ludu yana cewa law anna li bikum quwwa aw awi ila rukunin sharif wallahi da ina da wani karfi ko kuma ina da wasu dangi a nan garin masu karfin fada aje wanda za mu haɗu da su mu yaƙe ku da na yaƙe ku annabi ludu ya sai da zai ya mauce da suka ga waɗannan mala'iku da suka ga irin halin da ya shiga suka ce lanya silu ilaika ba za su iya kawa gare ka ba ina rasulun rabbika ya lodo ina rasulun rabbika mu manzannin ubangijinka ne a lokacin nan suka fara gaya masa ka fara shiri fa asiri bi harka su gida min minan ka tattara ka bar garin nan da kai da mabiyanka da 'ya'yanka amma mataka ko ta tafi in kun tafi karko da ya wayo kada wanda ya wayo amma mataka za ta wayo kuma za ta dawo ma'ana kar ta wayo kar ku dawo amma ita za ta dawo don ta fi kwanciyar hankali da mutanen garin dama ta tsani zama da kai hankalinta ya fi kwanciya da mutanen garin da ita ake kulle-kullen duk da ake yi shi na Allah ta'ala ke ba da labarinsa ita da mata annabi nuhu ko da daraba Allahu masalan ko ah, ya aya take Allah ramma wa daraba Allahu masalan qaryatan a'a mata guda biyu kanata fa kanata huma kana eh imra'atan nunin wa imra'atan lut kanata ta ta abidaini min ibadina salihin imra'ata nuhin wa imra'ata lutin kanata tata abdaini min ibadina salihin fa khanatahuma suka haince su falam yughni anhuma min Allah shay'a dan uwa annabi annabi nuhu ba shine ake kira abul bashir as-sani shine farkon manzannin Allah wanda suka fara yada tauhidi a nan duniya amma matarsa wadda ta haifa wadda ta haifa masa ƴaƴaye yanzu tana wutar jahannama ɗaya daga cikin ƴaƴansa wanda ya fito daga tsatsansa yanzu yana jahannama suna cin wanda Allah ya halakar tare da waɗannan kafiran ra'ayinsu ɗaya da waɗannan kafiran Allah ya bar waɗannan abubuwa su faru don karkace aini ɗan malami babana mai daraja ne e zai yiwu babanka ya zo mai daraja ne amma daraja idan manzan Allah zai ce da fadima ya fadimatu binta muhammad an kire na saki minan nari fa inni la uguni anki minan lashiya ki kokari ki aikin da zai tsayar da ke daga wuta in ba ki haka ba ba abin da zan iya miki wannan fa yar annabi muhammad ya yawa annabi ya ce ki yi kokari ki tsayar da kanki kai kana cewa wai har ma sai a ce waɗansu wai in sun yi aure wai sai a kawo malam ya sa albarka wata albarka to ai shi baya gwada bai da albarkan ma balle ya sata ko yana da albarka bai da albarka na'am saboda haka Allah ta'ala ya ya gaya mana da suka fita sai Allah ta'ala ya sa mala'ika mala'ika jibrilu ya zo ya tuttuba garin gaba ɗayansa gaba ɗayan garin ya daga shi mutanen garin suna ta harkokin su san ma mai ke faruwa ba sai da ya ta kusan sama ta ɗaya sai Allah ya ba bashi umarni ya je hoto upside down aliha safila sama ta koma ƙasa ƙasa ta koma sama shine suka faɗo wannan gurin wanda har yanzu ya ke doyi Allah ya kyashe mu tunan Allah ta'ala dunkule sai ce fa an jainahu wa ahlahu illa imra'atahu qaddarna min al-gabirina wa amdarna alaihim wa amqarna alaihim matara hmm. Allah ya ce sai muka yi musu ruwa ruwa kaga Allah ta'ala ya kira abin da ya musu ruwa me yasa ya kira shi ruwa saboda irin yanda duwar waɗansu suka ringa zuba a kansu irin yadda duwar waɗi kamar yadda kake garin ƙwayoyin ruwan sama suna saukowa a ƙasa kaga baka iya wa ko to saboda kamantacciyar abin da ya same su na irin duwar da suka rika sauka a kansu shi shine Allah ya kamanta abin da ya musu da ruwa saukar ruwa wa amdanna alai madara fasa'a madarul mundarina wato wato ruwa irin wannan da aka yi wa waɗanda aka gargada suka ƙi jin gargade wannan ruwa ya munana ruwan duwar watsi ya ringa zuba dutse ya ringa zuba a kanku kamar ruwa wannan ruwa ya munana Allah ya kiyashe ku, na'am qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa Allah ya ce da manzan Allah ka ce ƙul ka ce alhamdulillah ƙisar annabi ludu ta ƙari iya abinda Allah ya gaya mana dinnan ‘yan uwa daga labarin da aka bamu na yadda aka ake tsakanin annabi musa da tar'auna aka bamu ƙisar annabi dauda da annabi suleiman aka bamu ƙisar annabi suleiman tare da tururuwa aka ba mu kisar annabi sulaimanu tare da alhuda-huda aka ba mu kisar annabi sulaimanu tare da bilkisu waɗannan abubuwa sannan aka ba mu kisar annabi salihu tare da mutanensa yanzu an gama ba mu kisar annabi ludu da mutanensa duka wannan yana nuna mana abu guda ne saban allah shi ke jawo allah ya halakar da jama'a biyayya ga allah ita ke jawo tsira haka ne kun ga annabi lubi ya tsira annabi salihu ya tsira annabi suleiman ya yi nasara allah ya taimake bilkisu ta karɓi musulunci kun ga duk waɗannan sannan annabi musa ya tsira fir'auna ya halaka waɗannan suna nuna maka wannan ita ce sunnar allah in kai ɗa'a ka tsira in kai sabo ka ga sakamakon sabo tun a duniya to in za mu ɗauki darasi a nan sannan Allah ya gwada mana iyawa ya gwada mana wato lallai ne ka tashi ka tabbata kana jin kowane yini akwai wata hidima da kai wa addininka saboda ganin irin hidimar da alhuda-huda yi wa addini tsuntsu sanadiyarsa al'umma gari guda ɗaya masarauta gaba ɗaya ta karɓi addinin musulunci da ƙarshe saboda da wannan tsuntsu bai je ba annabi suleiman bai san ma mai ake ciki a wannan garin ba bayan da za a yi annabi suleiman ya san a matsayinsa na annabin allah wanda yake da karfin mulki kuma a hannunsa ya san a wancan garin ana bautar gumaka ana bauta wa rana kuma bauta ta yi karfi irin haka kuma ya zauna ya haɗe da tarshen bada mulki yana annabin allah ba zai yiwu ba to saboda haka abinda muka koya a wannan isoshi dama Allah yana cewa laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab a cikin isoshin da Allah yake bamu akwai wa'azi amma ga masu hankula Allah ya sa muna cikin masu hankulan da za mu amfana da ainihin waɗannan kisoshi kuma Allah ya sa mu samu ladan abin da muka faɗa daidai wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya fi mana za mu takaita wannan ayar da malam ya karanta mana in Allah ya soya da in Allah ya ba mu iko mun rayu zuwa gobe daga ita za mu tashi insha Allah to a taimakon marayu yan uwa a an samu jiya ranar bakwai ga watan tara wato wata ramadana an samu taimako na naira dubu hudu da dari tara da sittin dubu hudu da dari tara da sittin allah ya saka muku da alkhairi allah ya muku albarka allah ya ba ku ikon ci gaba da taimakawa allah ya lillinka abin da kuka bari ku bada ba wannan kuma allah ya sa yana daga cin abin da zai ja muku tsira a ranar alkiyama allah ya ba da ikon taimakawa da alama yau kai za ka ba mu ni kwana ji kai kwana ɗaya wannan shirka izan ƙi zama tun to gana na ni da alarar ma akwai tambayoyi to ba tambayoyi to alhamdulillah abinda muka faɗa daidai yan wala ya ba mu lada wanda muka gurkure Allah ta'ala ya fi mana kuma muna yi wa junanmu addu'a wannan ibada da muke ta azumi Allah ya karɓa. sannan ibada da muke yi ta sauran salloli da karatun alkur'ani Allah ya karba mana muna roƙon Allah subhanahu ta'ala muna kama kafa da wannan azumin da muke da wannan karatun da muke yi muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya yaye wa Najeriya bala'in da take ciki na irin wannan damuwoyi iri daban-daban kuma Allah ya tsare wannan gari na Kano da wannan jiha ta Kano Allah ya tsare ta da sauran jihohin musulmi daga irin wannan bala'i da yake faruwa jihar Katsina jihar kaduna jihar zamfara jihar borno adamawa da ajin jihar yobe da sauran gurare waɗanda suke cikin irin wannan mummunan tashin hankali allah ya kawo ƙarshen wannan fitina allah ya kawo ƙarshen wannan fitina allah ya kawo ƙarshen wannan fitina allah ya kawo mana sauki Allah laifuffukan da muka yi waɗanda suka jawo mana wannan masifa Allah mun tuba Allah ka gafarta mana Allah ka yaye mana muna roƙon Allah subhanahu wataala dukkanin waɗanda suka dauki nauyin wannan karatu da ake tashi a kafafen yaɗa labarai daban-daban Allah ya musu kyakkyawa sakayya Allah ya daga darajar su yadda suka daga darajar alkur'ani Allah ya sanya abin da suka yi cikin mizanin kyawawan ayyukan su Allah ya saka musu da alkhairi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasulaka wa kunna mashahidin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin